murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na maryam dauda shirin yau da gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa kama daga zamantakewa ilimi siyasa lafiya al'adu ƙananan sana'o'i nishadi girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Litinin, shirin nama na Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha yanzu ni zan koma gefe guda in ba rikayya dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe. Masu sauraron mu barkan ku da warhaka barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango ko na ce ci gaban shirin yau da gobe. A yau dai shirin zai dora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata kan matan da ke canja halayyarsu da zaran sun yi aure. Kazalika za mu garzaya da ku fagen hira da mawaki daga bisani kuma za mu lula bangaren kwalam da makulashe. Ba sauraro sai ku biyo mu tiryan-tiryan domin jin yadda shirin yau da gobe zai kasance tare da ni Rukayya Basha. Swingy, suraba. sauraro a makon da ya gabata dai bakin namu sun hada da Abubakar, Ismail, Salisu, Malama Zainab sai kuma Malama Atini. To aji Salisu ka ji abin da Abubakar ya faɗi. Kana ganin cewa akwai mata da zaka ga a gidan iyayensu ba su san su yi shara ba, ba su san su yi girki ba, ba su san su yi ayyukan gida ba. To yanzu ta zo gidanka ya zama ta, ta zama gaba ɗaya waɗannan abubuwan ita take wa kanta to baka ganin rashin sabo da wannan abun shi yasa za ta canja din ma gaba ɗaya eh gaskiya hakan bari iya sawa ta canja ba saboda kamar magana da na a baya ne abubuwan da take a gida abubuwan da take da ba ta sa da take a gida da wanda ta zo kuma ta tarar yanzu a gidanta wannan gidanta ne can kuma gidansu ne hmm. to wa'ancan abubuwan da ba ta yi to wannan gidan da ta zo wannan abubuwan fa ya zama mata dole ita ce za ta yi. To baka ganin tun da dama tun da bata saba tun farko ba ita ma a nemo mata yar aiki a nan din? Mm, to ai sai a duba yanayin za a iya duba yanayin shi sa ya yake. Hmm. Shin yana da karfin da zai da zai sama mata mai taimaka mata ko kuma bai da karfin da zai nema. To kin ga yin hakan zai zama gaskiya a tanan gefen ma za a iya samun matsala gaskiya. Saboda za ta iya cewa ita gaskiya ya nemo mata duk wanda za su irin taimaka mata ta dinga wani abubuwan saboda ita duk bata saba da wani matu daga nan za a iya samun gaskiya matsala cewa za ta iya canja mai a kowane lokaci. Mm. gaskiya. To Aji Ismail in na dawo gefen ka baka ganin cewa ayyukan gida kan mata yawa shi yasa ma suke canjawa ai wannan da aka ce mace ta yi ayyukan gida ba wai ita kaɗai ya ta'allaka akan ta ta yi wannan ayyukan gida baka ganin shi ma namiji yara ta ya a wuyan shi shi ma ya taimaka mata duk da dai cewa an fi sanin maza da su su fita waje su je su nemo. Mm, ta wannan fannin wani abu ne wanda ya kamata a diba duka baki daya Eh, idan aiki ya mata yawa yana da nasaba da irin yawan mutanen da ke cikin gida. Shin gidan akwai direbobi da ma'aikata wanda za ta yi masa abincin da duk kowa sai ya kai gare su a ci ko ko daga ita sai 'ya'yanta sai mijinta. Idan kika iya duba daga irin zamantakewa na gida yana bada yana samun nasaba ne daga irin halin mai gidan, irin samayyar shi da kuma responsibility din na gidan da ke bisa kansa. duk gidan da ya kasance akwai ma'aikata da yawa wanda sai an yi aiki da yawa to ya cancanci dole ne duk yadda za a nemo mai aiki ya zama wajibi ya nemi mai aiki ta rika tiyata amma idan daga shi sai ita da 'ya'yansu guda biyu ko guda uku ko guda hudu to wannan ya wajaba a kanta ne abincin da mutum zai ci na mutum hudu ko mutum uku shi mutum shidda ma zai iya ci tunda daga shi sai ita duk abin da ya saura sai 'ya'yansu wannan kuma maganar wankan makaranta misali tun da safe ta rika tashi tun karfe hudu ko tun karfe biyar ta shirya yara kafin lokacin tafiya ofis din mai gida duk gidaje duk haka ake ta rayuwa ai ita ma da ta gida in kika tsaya kika lura ita ma haka aka yi da ita ai bacci bai ganta ba bacci yana ba ka ganin bata saba bane shi yasa ta iya mu masu ma ai su saba ba da haka suka saba saboda ai maturity yana zuwa ne lokacin da Eh, ya kasance iyali sun haye maka akwai abin da kana yi da yanzu ba za ka yi shi ba ina tuna lokacin da ina matashi ina yaro karami irin in an ce ba makaranta sai mu kwanta bacci ya karfe tara ba mu tashi ba karfe goma amma yanzu ko an ce ka kwanta karfe goma ko karfe taran ba za ka iya kaiwa ba to ya zama dama dole abin da ka yi da ba za ka yi shi yanzu ba a hankali ake bari sai ka ban mai baya to mm. sai ki ga rayuwa ta yi kyau an miƙe yadda ake so an samu ƙafuwa an tsaya da ya kamata. Mm. To Malama Zainab idan na dawo kanki wasu mata akan cewa mace da ba ta da kunya mai rashin kunya kenan wacce ba ta da tarbiyya ita ce saboda ta yi aure za ta iya canja halayya amma macen da ta samu tarbiyya tun daga gidan iyayenta duk abin da ɗa namiji zai mata akan cewa ba zai canja mata halayyarta ba. wani lokacin yakan yi hakan wani lokacin akan samu akasin haka hmm. saboda shi tarbiya an maka tun kana karami wani abun zafin abun yake sa a canza a koma akasin tarbiyan iyaye mm-hmm. wani kuma in an samu daidai abin da ake so sai kiga an tafi a haka sannu a hankali har an dace hmm. to ya danganta ga yanayin mijin hmm. da halayen shi da abin da kake zamantakewa ai yana kunshi da abubuwa da dama wanda sai ana zamantakewan ake gane shi yau wannan gobe wancan jibi wancan a haka in mai tarbi in Allah ya rubuta tarbiyyar zai zaunu zai zaunu idan ba zai ba mai zaunuwa ba duk sai kiga an to amma ba kya ganin wasu mata ma kawaye zigin kawaye kan sa mace mata kwata-kwata ta daina ma mijinta biyayya eh yakan faru yakan hmm. faru sosai a society mu na yanzu kan ma shine yafi yawa. Eh. Sai ki ga kawa ta zuga ta sam ta hana ta zaman gidan auren ma gaba ɗaya. Har ma wani lokacin auren a zo a bashi. Eh. To, yanayin ne. it depends on individual kowa da yanda yake tunanin shi mm. to malama zainab kin ji nayi batun kawaye ke me zaki ce kan yadda wasu kawaye suke ziga yan uwansu mata domin a samu rashin jituwa a cikin gidan aurensu wanda kuma hakan zai canja ita halayyar ita matar eh, gaskiya mu mata a tsakaninmu ya junanmu a kawaye muna ba da gudunmawa sosai wajen rashin karfafa zaman lafiyan kawa a cikin gidan mijinta gaskiya saboda kina tare da kawarki ne watakila kun yi makaranta tun kuna kanana tare ke kin yi aure kin rigata to zamani ya zo ya canza idan ta ya bude ta zo tana dan samun abin duniya haka da sauransu to za ta zo ta shiga jikinki haka tana miki hidima to idan ba an samu mai karfin tarbiyya ba mm. sai kiga wannan abun yana dan tsole mata ido yau da gobe ma ko da a misali bata ce miki zo ki ji me ke tafiyar da ni ba a jikinta ma da yanayin ta zaki gani mm. to idan ke mai kwaɗayin haka ne ko da bata miki magana ba yawanci ma su suke fara magana zaki ji suna cewa a ah, kawata baki ga inda na canza ba ne da sauransu duk inda kika kai ki kau da kai har za ta yi kokarin cusa miki wannan abun a zuciya zuciya to idan dama tarbiyyan na rawa to sai ki gani ko kuma akwai wani dan matsala da ke cikin gidan mijin sai ki ga wannan kalman da ta yi ya nemi ya jara a yanki zuwa fita ki bar cikin gidan mijinki gaskiya mu ma mata muna da wannan kuma kawaye ma suna ba da gudunmawa akan rashin goyon bayan kawa ta zauna a cikin gidan aurenta. Na gani. To, Ajo Abubakar, wani irin shawara za ka ba wa yan uwa ko in ce wani irin shawara za ka ba wa al'umma da suke ma mata wannan kallon na canjawa bayan aure Wani shi ne kawai mai juna ma'adalci ne kuma mai wato mai juna uzuri rashin uzuri shi ke kawo wannan ka gane abin da kake bata kai aka baka za ka iya kai ka gane irin abin da aka bata idan aka ba kanwaka ko wata taka in ka je ka gani ya zaka je zaka gani cewa an cika mata kin san rashin ba ma daukan abin ne kullun kawai bangaren muke kallo haka matan wani lokacin in suka rashin nasu tunanin in suka tashi mata rashin amma rashin adalci abu ne wanda in aka yi wa yanki ba ki so ba abu ne wanda kai ce kai wancan ba da imani amma ki kina aikatawa a gidanki haka zalika kai ma abu ne wanda kasancewa in aka yi shi zamantakewa aure ko abin da ke so mutane su gane ka sawa kanka duk abin da ka san baka so to ka sa ranka bata so duk abin da ka san aka baka daɗi ba na musgunawa ka kaddara ita ma yar adance ba za in aka yi mata wata jadi ba kawai shi ne zaka sa kanka to amma da mumin ka gane cewa ka sa zuciyarka ana baka wani tunani na banza cewa ai mace ce ko mata sai da kaza ka gane kowane ɗan adam na son kyautatawa kowa na son kyautatawa kuma kowa bai son muzantawa kowa na son sauki ba wani son wahala don haka kawai muka sa wannan a zuciyar mu shine ke kuma ki gane cewa duk mai miki adalci yaba a aikace ba sai kin furta ba dole kin furta ba a aikin ke gane cewa kina yabawa da irin karar da ake miki kina yabawa da irin uzuri da yake baki ba ki dauki abin for granted ba ki rika dauki abu kawai kina ganin cewa kina makan abin ko ko in kula ki san ma yana yi ba to in ka sa wannan ina ga miki cewa kowa zai gane cewa korafin nan ba abin ayi bane ba sannan in ka gano wani ba za ka yi magana ba akwai wanda ya kamata a korafi akwai wanda ya kamata a wato ai uzuri akan shi akwai wanda ma so ɗaya aka yi din ko so biyu ne ko kuma sai wani lokaci aka yi shi sai ka ji kawai an da ai wanda ta canza ai yanzu wacce kaza kuma abin da zai baka mamaki shine cewa ta wajen da kake gano ita ma irin ce da ka ɗauko ta irin ta ta zama din gara wannan ma irin zaka iya sarrafa ta kamar da irin tsarin da kake so Ismail ya wata magana barin kula da cewa akan zo ta fara da kaza to ina so in aka zo a dora ta akan tsari ya tarbiyyar ka tarbiyyar da ka ɗauko ta gidansa daban wanda kake so ta gudana in dai akwai wannan son wato shi akwai wannan so din akwai yaddan za ta yi tafi kan tsarin ka hmm. shi sa matan ta gamsu ta aure ka haka zalika ita ma ta yi tsarin ka Na haka ban ga wani abin tashi hankali ba auren canza ake kuna dole ake ni ba sani ba me yasa sai a zo ana ta ma. kin yi duk tsarin na da tsarin ki nan nake so ki biki bana nan kake so ki ba shikenan in aka yi wannan aka ana wa juna uzuri aka fahimci juna ina ta biki wannan korafin duk ba za a ji shi ba da fatan kowa zai fahimci to malama Zainab idan na dawo kanki wani irin kira da shawara zaki ba wa mata da sukan wato yi wa mijinsu rashin kunya da kuma rashin ladabi a gare su a gari a wajen mazajen nasu shawaran da zan ba su shine idan dai ka san kana karkashin namiji hmm. to ya zama dole ka mai biyayya sai ka yi hakuri tun da Allah ne ya haɗa ku aure ne ka mishi biyayya daidai gwargwadon abin da Allah ya ce shine shawaran da zan ba su sai kuma ta bangaren kawaye eh. sai ka san yanayin zaman da za ka yi da duk wata kawa da za ta zo ka san irin maganganun da za ka yi da ita ka san yanayin zama tun da kai kana da iyaye in abu ne shige maka duhu sai ka nemi shawara daga iyayenka ba ta kawaye kuma ba sosai saboda ka samu mafita mafi alkhairi mm. shine shawaran da zan ba ma mata to me za ki dora a kai <laughs> malama To, shawaran da zan bayar a kai dai shine kamar yadda ta faɗa. Eh. Dole dai kai ma baka da iyaye kana da yan uwa dai haka dole dai ko da a ƙawar ma akwai wani na fahimta. Ko da a misali a ce abu ne ya dame ka haka ko ya dan shige maka za ka iya neman shawara don samun mafita. Hmm. Shine maza kuma da muke karkashin su dole dai in dai kai aure dole dama sai ka yi biyayya. haka na mazan yanzu ma ba ma sa son gadara ba ka yi mm. gadaran ba ma ya ka kari balle kai balle kai in kai ma kai ma ka san me zaka tarar in kai ɗaya eh. ne sai an maka biyar to dole dai zaka kwantar da kai ne ka yi dai biyayyan kuma ka yi hakuri ko don yanayin rayuwa. Wannan tambayan da zan yi kuma zan yi ma gaba ɗaya mazan da suke cikin wannan zaure ne. Hmm. Shin mata ne kaɗai ke canzawa wanda maza ne? Eh na faɗa na ce ko na canzawa. sai dai kawai mun ce wanda ya fi baki ne ake ganin shi <laughs> ko wanda ya fi baki mm. amma ni a nan abin da zan faɗa canjin namiji yana farawa daga rishin haƙuri ne mm. eh, saboda namiji yana da wata habitual guda ɗaya ko kuma in ce wani habitual guda ɗaya na ce wata kamar ɗan zariya kenan ni ba tsine ne mm. eh wani habitual da namiji ke gare shi shine shi fa shi sai dai a bi shi baya bi in za ki bi shi so ɗari za ki kuskure zai kuma ba abin bayani sannan kuma na biyunsu namiji da kike gani yana da wani habituwa duk namiji duk haƙurinsa zuciyarsa kusa take dannewa yake ya kamata mata su san wannan sannan kuma namiji ya fi komi daɗin zama hatta maciji mm. idan har ya riga ya ɗauka cewar duk abin da za ki masa kina yi ne bisa kan kuskure kuma dan adam sai da yafiya to ba abin da zaki kuma ki bata masa rai za ku daɗe shekara da shekaru to haka iyayenmu suka daɗe suka kawo halin da suke ciki yanzu ya kamata mata su ɗau notis daga nan in kika tsaya kika dibi ki tana zaune da bayan mahaifinki for more than 60 years ki koyi ya za a ki zauna da namiji for more than 70 years to amma duk da haka ƙari na anan shine cewa mazan kowanne mutum ya tafiya ne daidai da irin wanda yake zama a wata daidai mutane da yake zama da su akwai abin da ni in kai ma wanda kake in kai akai wa bana ila shekara 60 ni akan ba za ka shekara 60 da ni ba a irin yanayi ne ina magana zamani ne hmm, lokaci ne ya canja haka kawai shi din ne ke fahimciwa kike zaune da shi ka fahimciwa kake zaune da ita me za ka yi mata kamar ina magana ko kallon kawai abin a takaice shine fahimtar junan nan hmm. ko juna adalci me take so me ba so in ka fahimci wannan wallahi za ku zauna lafiya kullum ka sa zuciyarka kana so ka bi ta ta bi ka kai ma tana so ka bi ta hmm. akwai lokacin da za shi za mu kira da ke cin sacrifice ko da turanci shine cewa sadaukarwa hmm. akwai abin da kana ji kana ganin ma daɗi bai ma daɗi ba sai ka ban mata dan girmamawa hmm. akwai abin da kina ji kana da duk wannan ya musamman bai shaba shari'a ba abin da in bai shaba shari'a ba bai cika da addini ba kina ji kana ba daɗi sai ka ban eh ka ban mishi amma kuma ka rika nunawa eh ka yaba ko a aikace ni ba ina cewa dole sai ka furta ba akwai wanda bai furta ya ce amma amma aikin kai ne cewa kai an amma kuma ka gane cewa amma ka to in aka wannan ina mai tabbatar miki duka wannan uzun da hayaniyan a da wannan hayanin da korafin da ake insha Allah za a samu sauƙin shi tunda na canzawa. Ma sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma fagen hira da mawaƙi amma kafin nan bar mu ɗan numfasa da wannan faifai da ke bisa kan na'ura. Kana muka dawo shirin namu zai ɗora. da Sako da zuciya ba ni yammo ya zane nuna wa duniya. masu sauraro idan muka dawo gefen wake-wake kuma a yau muna tare ne da wani mawaki wanda shi ma ya kware a gefen harkar waka. Barka da zuwa. So, salamu alaikum, barkan mu dai. Ya sunan bakon namu na yau. To, da farko dai sunana Muhammadu Sani Alkasim, amma fi sani na da Sani Captain a harkar na waka. To, Sani Captain, me yasa ka ji kana son ka fara waka waka ne kira ka ko koya aka yi kamar yadda kika tambaya ni ba ni na kira waka ba waka ne kira ni saboda waka waka wani abu ne wanda ra'ayi ne na mutum hmm. kuma wannan ra'ayin baya yiwuwa dole sai da abin ya karbe ka kowane abun bai karbe ka ba ba zai yiwu ka yi shi ba to waka ita ta kira ni saboda waka na so na kuma ina son waka hmm. hakan ne yasa na tsinci kaina harkan waka to sanyoyi ka bi ba wanda ya koya min waka waka na iya ta tun tun tun tun saboda na ta na ta gaskiya zan iya ce miki da shi aka haife ni saboda ni ne waka to na tashi da waka ne kawai hmm. saboda duk wani harkan entertainment ina yin shi hmm. a shekarun baya kafin in fara waka mun yi irin harkan comedy haka mm. like entertainment na comedy mm. amma wannan lokacin muna da yawa mm. to wannan kan daga wannan ne ana nan tun a wannan lokacin dama already ina son waka saboda ina iya rubuta waka in ajiye ko kuma in dinga irin dai freestyle haka ni kadai in jagona har na zo na tsinci kaina kawai a studio kuma na yi recording din waka. To a gida an baka ne ka fara wannan harkar waka ko kuma eh dai? gaskiya asali tun tasowa na gidanmu ba irin masu damuwa bane akan irin wannan abin saboda zan iya ce miki gidanmu yawanci suna son irin harkar entertainment tun daga eh, mamana zuwa babana hmm. gaskiya ko da na fara gaskiya na samu supportin sosai a wajen sosai sosai to wasu irin waƙoƙi kake yi ina waƙan hip hop waƙan hip hop shine ne zan ce abin da na fi kwari a bangaren waka baka na soyayya kenan gaskiya waƙan soyayya yes a hip hop ana waƙan soyayya amma dai bana irin waƙan soyayya sosai kamar yadda nake irin hmm. rap ko kuma Hausa Amapiano. Haka ne, to yanzu yi mana rera mana waƙar mu ji. From zero to hero, I no tire looking to my mirror. I want make mama proud son be hero. Ko da sun kai goma, in na zo dole za su koma. Abun da na yarda shi suke loma, ba ma fara ba to yanzu na soma. Da ne ka zo, koma da ne ka zo, mun fi ka. da su sam ni bai dame ni ba, da kafi ni samu ni bai shafe ni ba, yana misala kare ni da yan uba Allah amin. Wai za su ga baya na su manta Allah shi ne gata na in za su su gwada ne su zo mu buga ni da su su gawa zai je rana. Kaman waƙoƙi guda na koyi daga lokacin da ka fara zuwa yanzu. Gaskiya na yi waƙoƙi da dama. Hmm. Don akalla zan iya ce ina da daga lokacin da na fara zuwa yanzu ina da waƙoƙi kamar guda 40 something gaskiya da wanda akwai a wanda zan ce nawa ne wanda ni na ɗau yin su na yi kaya na da mm. kaina za su kai 20 amma wanda irin mutane ne za su yi featuring nawa mm. wannan kin ga ya fita daga shafin nawa amma dai ina ciki to da kai magana za a featuring ɗinka ma'ana ba ma wakar ka ba kenan kai kake rubuta wakar da za featuring ɗinka ko kuma dai ya ne al'amarin ai yanzu kaman music is business zan iya ina zaune ne a inda nake ko kuma harkar social media ta haɗa mu da mutum mm. yana son mu'amala da ni na wani waka ko kuma wani abun nan zai mun magana za mu yi magana in biya ne zai biya ni kawai ni zai faɗa mun ga abin da yake so kuma ga yanayin yadda yake so a yi waka mm. shi ne kawai ni zan rubuta nawa shi ma ya rubuta na shi wani abu ya taɓa faruwa da kai da ba za ka manta ba a sanadin waka ya eh to gaskiya abin da ya faru da ni wanda ba zan manta ba gaskiya a sanadin waka akwai show din ma da na taɓa zuwa wanda sai da aka kama ni gaskiya me yasa eh to kisan laifin wani na shafan wani mm. muna zaune da gayu na haka da sauransu irin ana jira za mu yi performance sai aka eh, ma'aikata suka shigo wajen sun shigo wajen sun zo kama wani ne to bayan sun ma kama shi fa sun fita sai kuma suka ga mutane da yawa a zaune irin a tebu haka a BIP sai suka zo suna zuwa kawai suka ce muna wanda arrest <laughs> irin dukanmu an kama mu kawai mu yahoo boys ne saboda kin san harkan irin hip hop haka mm. zaki ga wankan mutum da sauransu da irin gashin da muke bari a kan mm. su kuma ma'aikata kin san tsarin su suna zuwa kawai suka hada da mu gabaki ɗaya suka kwashe. To amma me yasa sanadiyan shiganka da aka kama ka bai tsoratar da kai ka ga ya kamata a ce ka canja shiga da kake yi ba? Wannan shine silan da yasa ake kira na captain. Never give up. <laughs> don haka yake bayan ka tsinci kanka a cikin irin wannan yanayi da aka kama ka ba tare da cewa ka yi laifi ba shin wani irin ƙwarin gwiwa kake samu daga wajen 'yan uwanka baka ji cewa fa rayuwanka na cikin haɗari ba gaskiya ƙwarin gwiwan da nake samu ma shi yasa ga har yanzu ban sare ba hmm. a harkan waka saboda a koda yaushe idan na yi abu ina da wanda za su supportin kafin ma in yi ina da wanda za su supportin su ce yes zan iya ko wanda zan iya sa mishi a gunce ina so in yi waka kaza amma ga yanayin yanda na yi amshin da yanda na yi baitukan hmm. inda gyara zai gyara mun kin san duk wani mawaki abin da yake so kenan kwarin gwiwa kwarin gwiwa ita ne waka in dai za a baka kwarin gwiwa to insha Allah za ka samu nasara wace waka ce bakan damiya gaskiya bakan damiya na waƙoƙi waƙoƙi biyu ne bakan damiya na akwai bomb akwai kuma za su gani. Sai a rera mana wanne daga ciki wanda ya fi daɗi da ɗaukan hankali. Ai za su gani

yake mun kallon karami ya sinema na yake ya bani kuɗi abin malam ka bani kuɗi za mu yi waka kuma mu tara kuɗi. Ta haka yake masu sauraro idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakwar mu inda za ta gwada mana kallon nata nau'in girkin da za ta yi mana a cikin kicin din amma kafin nan ya sunan bakwar namu na yau. Sunana Sa'adatu Jalo. To malama Sa'adatu Jalo ga mu a cikin zauren girke-girke. Me za ki girka mana saboda uwar gida a gida Ta gwada ma mai gida da yara a gida. To, yau dai abin da ke tunani ya kamata mu girka saboda uwar gida da mai gida da yara su ji daɗin su shine abincinmu na Hausawa kuma na gargajiya. Hmm. Wato dambu da zoɓo. To, bismillah yanzu yan uwar gida a gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin tana son ta yi dambun nan da me da me take bukata. To idan uwar gida take sauraron mu tana ta yi dambu tana bukatar shinkafa bararriyar shinkafa wasu kuma sukan yi ta da bararren masara. Mm. To amma duk wanda uwar gida take da shi a gida ba abin da ba ta iya da shi ba yanda zamani kuma ya kawo akan yin shi da kuskus ma. Mm. Amma duk abin da uwar take da shi za ta iya amfani da shi mm. wurin yin sa. In ta nemo wannan a cikin abu uku na ko in ta nemo kwalli ɗaya za ta nemi gyaɗa za ta nemo ganyen zogale za ta nemo magi da su gishiri kayan ɗanɗano kenan sannan za a nemo mai. Idan uwar gida ta nemo wa'annan abubuwa ta haɗa su guri guda to da ta yi amfani gurin yin dambanta. saboda shi dambu yana buƙatar zogale duk dambun da babu zogale babu gida a ciki to gaskiya dambun nan sai a hankali <laughs> saboda dambu dama asalin dambu ma namu na gargajiyan zamanin da ba a damar su wani kori wani onga wani waye eh. ba amma kuma yin saboda zamani ya kawo komai ya canza ɗanɗano to uwar ta nemo kayan ɗanɗanan ta magi gishiri spices su kori su wani tarkace da abubuwan mu na ɗanɗano na eh, abinci eh. in ta nemo su ta haɗa su ta nemo ba wannan zogalanta da gyaɗarta a markaɗa su da ta tashi da farko ta suka bararren shinkafa tunda ni shinkafa nake da shi eh. to da shi zan yi amfani da ta saka shinkafa ta dauko shinkafa ta in ta wanke a hada shi da zogalen nan a gauri ya shi guri guda sannan kuma ta daura shi akan tukunya ta dan turara shi in ya dan fara turaruwa ya turaru sai ta sako shi ta dauko su magi su wannan gyada su kayan daddanan ta hada su guri guda ta kara gauriya shi mm. sai ta kara mai da shi kan wuta da sa albasanta sai ta mai da shi kan wuta ta bar shi ya ƙara ruwa. Ba ruwa kenan kwata-kwata cikin A shi dambu ba a samu shi ruwa saboda a mm. ƙasan tukunya ne saka masa ruwa in kin sa ruwa a eh, ƙasan tukunya wannan tururin da yake fitowa shi ke eh. dafa wannan dambu. Kuma da ki dafa saman shi saboda turare mai kyau yadda dai saurin turaruwa da da wurwuri mm. in ta yi mishi wannan abubuwa an ta sauke shi tun kafin a sauke ma da ki ji kanshin nan ya mm. fara turara guri saboda shi dambu akwai shi da shiga rai akwai abu ne wanda mutum yake yi shi to ni ma da sha na fara jin kamshin wanda kike yi mana yanzu <laughs> to kin ga to idan ta yi haka da shi za ta yi amfani kafin ta in ta sauke shi da a dan saka masa mai a gauriya shi wannan dambin ta ya kammala bayan ta gama turara shi to kuma kin ce akwai zoɓo. akwai zobo na farko ka nemo zoɓon ka ne in ka wanke shi kamar da muka nemo namu da kike gani mm. za mu wanke shi yanzu bayan mun wanke shi saboda jikinsa akwai ƙasa eh. in kin wanke dole a ƙasa da kika ga wanke wannan kin ga ƙasa a ƙasan shi to idan kika eh. wanke shi kika ɗauko tukunyar ki kika saka shi za ki nemo ruwa ki saka ki nemo ɓawon abarba mm. saboda wannan ƙanshin ɓawon abarba yana ba zobo daɗi mai kyau in kika nemo ɓawon abarban ki kika saka kika ɗauko citta kanamfari sinamun ki mm. haɗa su guri guda sai ki tafasa su tare bayan kin tafasa su zaki soke sha ƙasa nage ɗan huce bayan kin tace shi ki sa siga da dan kayan mai ɗanɗano irin su jolly juice nan da ake dan mm. amfani da su ko markaɗa kokumba abubuwan kamshi dai yawa dan abubuwan kamshi na zobo wani zamani yanzu ya kawo mana shi duk wanda kike da shi a ciki ba wanda ba ki amfani da shi ba sai ki markaɗa kokumban ki ki juye shi a ciki bayan kin markaɗa kun bakin juyi a cikin ƙara gauriya shi kin saka mishi siga da komai tatan farko dama in kin yi shi kina cire burɗaɗin jiki ne mm. in kin tace cikin juye mishi kun banki akai kin saka mishi siga su waye kin gauriya shi ya ta ƙara tace shi na biyu saboda shi ma siga mm. ana dan samun datti a jikinsa in kika ƙara tace shi na biyu uwar gida abin da ya rage mata daman sai a saka shi a firiji in yi sanyi sai a ɗauko a fara sha. <laughs> Ta haka yake masu sauraron mu a daidai wannan lokacin musamman uwar gida da akwatin rediyon take kusa da mu a daidai wannan lokacin kin ji dai yadda bakuwar mu ta ce yadda za a gabatar da dambun shinkafa da kuma zoɓo To masu sauraron mu duka duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin. A madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kamar ya zo gare ku sai ni Rukayya Basha da na gabatar muku da shirin da cewa bi salam. To madalla masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman da ƙayyaba sha da wadda ta haɗa shirin ta kuma bada umarni Fiona wa mayinan dudu. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yau da